Rana takwas ga watan agusta na kowace shekara rana ce dai da aka keɓe a matsayin karatun wari a duniya a wannan shekara dai za a yi bikin ranar karance-karancen ta ƙasa da ƙasa a faɗin duniya ƙarƙashin taken inganta ilimin rubutu don duniya da ke miƙa wuya gina tushen al'umma masu ɗorewa da zaman lafiya to sai dai ta wannan dama ce ma ministan ilimi ta kasar jamhuriyar niger dr elizabeth sharif ta yi jawabi ga 'yan kasar niger kamar haka La commémoration intervient dans un contexte particulier pour notre pays. Wannan sallah dai ta bana ta zo daidai da wani yanayi da ƙasar Nijar take ciki eh, tun lokacin da General Abraman Tani ya karbi ƙasar a matsayin shugaban ƙasar Nijar a ranar 26 ga watan Juli da kuma Prime Minister na ƙasar Nijar Ali Muhammad Zain da suka maida hankalinsu na ganin cewa sun haɓaka al'amarin harkar ilimin boko da mutunta shi da za su yi nasu ƙara nasu ƙoƙari na ganin cewa sun kai ga ci wajen mutane su ringa rubutawa da karantawa ganin cewa dai a kasar jamhuriyar Nijar kashi 68.9 ne dai cikin 100 wanda ba su iya rubutawa ba da karantawa daga shekara 15 abin da ya sama wanda suka kai adadin miliyan uku da dubu biyar ministan ta ce za su hada ƙarhi da ƙarhi har na ganin cewa dai a ƙasar Nijar in sun kai ga magance matsalar da ake fuskanta ta rashin rubutawa da karantawa wannan sallah da ta karance-karance ta duniya tun a shekara ta 1971 ne da ƙasar Nijar take sallatar wannan rana ta wannan dama ce kuma suke wayar da kan uwaye hamma da al'ummar gari game da mahimmancin rubutu da karantawa.